الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشدة وتن ربيع الآخر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da mu na hadisi a cikin wannan littafi عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ناب نعم، قمالني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي عليه رحمة الله منا cikin كتاب الحج زام تاشي باب التمتع tamattu'i mala ya ce an abi jamrata nasr قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم wannan babi zai bayani akan at-tamattu abin da ake ce ma tamattu a larabci shine jin daɗi jin daɗi amma a babin hajji idan aka ce a tamattu to ana amfani da kalmar ta ba da ma'anoni mabambanta daga ciki akwai at-tamattu'ul inda ammatul ulama akwai tamattu'i na aikin haji wanda mafi yawancin malamai suka yadda da shi shine me wa huwa an yuhrima bil umrati fi ashhuril hajji wa yuhilla minha thumma yuhrima bil hajji fi amihi abinda ake ce tamattu'i da wannan ma'anar ta farko shine alhaji ya je hajji a watannin aikin hajji watannin aikin hajji su ne watanni guda uku shawwal zulqada zulhijja idan ya je a waɗannan watanni guda uku sai ya fara yin umara idan ya yi umara sai ya tahalluli wato ya kwanci aikinsa ya ci gaba da yin harkokinsa sai ranar takwas ga watan aikin hajji sai ya fara aikin hajji wannan tamattu'i da ma'anar farko kenan kuma malam aljamma'ili da wannan babun to abin da yake nufi ce ma'ana ta farko kenan alhaji ya tafi aikin hajji a watannin aikin hajji guda uku shawwal zulqa'ada da zulhijja sai ya fara yin umara in yi umara sai ya kwance haraminsa ya ci gaba da harkokinsa na rayuwa idan da matarsa ma zai iya saduwa da ita in ɗan kasuwa ne yana kasuwancinsa zai iya kasuwancin shi duk abin da dai bai halasta a gare shi ba a matsayin alhaji zai ci gaba da yi daga nan sai ranar takwas ga wata sai ya yi shiga aikin hajji wannan ana ce masa tamattu tamattu'i da ma'ana ta biyu alƙiran inda ba'd ulama sannan shi kan kanshi kirani wato aikin umara haɗe da aikin hajji ba tare da hutawa ba wasu malamai suna ce masa at-tamattu لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده domin shi mai kirani shi ma zai ji daɗi ya haɗa umara da aikin hajji ka ga baɗi ba sai ya dawo bacci ba sai ya dawo baɗi ba zai yi umararsa kuma sai ya ci gajiyar wannan damar kuma ya aikin hajji to shi ma wasu malamai suna ce ma irin aikin hajjin da ya tamattu bambancin kirani da tamattu'i shine shi tamattu'i akwai wannan rabawar da mutum zai yi ya gama umara sai ya kwance ya ci gaba da harkokinsa ya huta sai ranar takwas ya wata sai fara aikin hajji kirani ko ba hutu to sai wasu malamai suka ce shi ma kirani za a iya ce masa tamattu'i domin me mutum ya ji daɗi a shekara ɗaya ya haɗa umara da aikin hajji ba tare da hutawa ba kama sana almutamattu fi umratihi kamar yadda mai tamattu'i yake aikatawa ai yana yin umara sai ya huta sannan sai ya zo ya aikin hajji shi ko wannan a dai shekara a cikin watannin zai yi umara kuma ya aikin hajji duk da shi bai huta ba bai raba tsakaninsu ba mai kirani shine mutumin da zai niyya aikin umara idan ya umara ya gama ta daga nan kuma sai ya tazarce ba zai kwanta haraminsa ba sai ya ci gaba da zama da haraminsa har aikin hajji ya zo sai ya dora aikin hajji shi na ke ce masa kirani to shi ma wasu daga cikin malamai suna ce masa tamattu suka ce an kira shi da tamattu'i saboda mutum ya ji daɗi a shekara ɗaya ya haɗa umara da aikin hajji ba sai ya dawo baɗi ba ne sai suke cewa iza hajja min amihi wa lam yansarif ila baladihi idan mutum yayi hajji a wannan shekarar tasa yayi umra kuma yayi aikin hajji ba sai ya koma garin su ba to shi ma yayi tamattu so da ka wasu malamai suna ce ma aikin hajjin kirani tamattu ma'ana ta dai ke shine har suka ce فالتمتع والقران يتفق في يتفقان في هذا المعنى ده تمتعي ده قراني سن هدا wannan ma'ana ta cewa kowanne yana da umara kowanne an yi aikin hajji tare da umara iyaka bambancin su shine wancan an huta wannan kuma ba a huta ba kadhalika yattafiqan inda akthar ulama fi al-hadi was siyam haka nan kuma tamattu'i ye daidai da kirani sun hade da kirani ta hanyar kowanne idan mutum yayi sai yayi sai yayi hadaya idan mutum ya kirani hadaya ta kama shi idan mutum ya tamattu'i shi ma sai yayi hadaya idan bai samu damar yin hadaya ba to sai ya azumi da mai kirani da mai tamattu to shi yasa sai su malamai shi ma suke ce masa at-tamattu mun gane sannan na uku fasful hajji fil umra, fasful hajji fil umra, sannan wasu malamai sun kira fasful hajji fil umra, mutum ya zo da niyyar aikin hajji zai bai yi niyyar umara ba sai ya bata wannan aikin hajjin nasa ya warware shi sai ya juya sai ya fara yin umara sannan ya zo ya aikin hajji shi ma suna ce masa tamattu ma'ana ta uku ce ma'ana ta hudu tamattu'ul musfari tamattu'in mutumin da aka tsare shi mutum ya je zai yi aikin hajji shikenan sai aka kama shi misali wal iyazu billah askarawan saudiya suka kama shi suka kai shi gidan yayin ya je da ya yin aikin hajji al-imam ishaq ibn suwaid ishaq ibn suwaid ya ruwaito yake cewa sami'tu abdullahi ibn zubair wa huwa yakhutubu yace naji sagiduna abdullahi ibn zubair yana hudu ba ya kulu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane innahu wallahi laysa tamattu bil umrati ila al hajj kama tasna'una yace na rantsi da Allah da Allah ta'ala yake ya ba da umarnin cewa a yi tamattu'i da umara da aikin hajji ce to ba irin yadda kuke yi ba bane walakin na tamattu'a bil umarati ilal hajji sai dai abin da ake ce ma matu'i daga aikin hajji zuwa daga umara zuwa aikin hajji an ya hujar rajulu hajjan ne mutum ya fito da niyyar zai yi aikin hajji fa a duhun au amrun sai abokin gaba ya katange shi ya hana shi yin aikin hajji au amrun ko kuma wani al'amari yu'zaru bihi wanda za a bashi uziri hatta tazhaba ayyamul hajji har kwanakin aikin hajji su tafi <coughs> in ji sayyidina abdullahi ibn subai fa ya'ti al-bayta wa yatufu sai ya zo ka'aba sai ya dawaci wa yas'a bayna safa wal marwa sannan sai ya sa'i tsakanin safa da marwa wa yuhilla sannan sai ya tahlili ya warware aikin hajjin sa sun mai tamatta'u bi hillihi ila al-am al sannan sai ya tafi sai baɗi sai ya dawo sun mai wa sannan sai ya sai ya hadaya to wannan a wajen na abdullahi ibn zubair shi ake ce matamattu mutum ya zo da niyyar yin aikin hajji an fara komai sai kawai aka kama shi aka ɗaure shi bai yi arafat ba mutumin da bai yi arafa ba bai yi aikin hajji ba bayan an gama arafa sai aka sako shi da aka sako shi to abin da zai yi shine sai ya je fi ya sa'ayi tsakanin safa da marwa shi kenan sai ya koma garin su sai baɗi sai ya dawo saboda ya riga ya samu matsala to sai na abdullahi bin zubair ya ce shine tamattu to kun ga yanzu mun samu ma'anoni guda hudu kenan na tamattu dukkaninsu ana ce musu tamattu tamattu'i amma a nan wanda mala yake nufi shine mai ma'anar farko aikin umra tare da aikin hajji a watannin aikin hajji amma idan aka yi umra sai an huta sannan a fara aikin hajji shine abin da yake nufi Allah ta'ala ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al asalin tamattu'i ke Allah ta'ala ce faman tamatta'a bil umrati duk wanda ya tamattu'i ya fara yin umara ila hajji sannan kuma ya aikin hajji to fa mastaitara min al hadi sai yanka abin da ya sauƙaƙa a gare shi na hadaya to wannan aikin hajjin na tamattu'i shine aikin hajjin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda zamu gani bari mu karanta hadisi عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن كمودة تابعي إذا أكي شيء مثل جمرة أبو جمرة أبو جمرة سننس نصر بن عمران الضبعي سننس نصر بن عمران ابن عصام ابن واسع الضبعي البصري لنك تبصر قال ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر رحمه الله يشي ajma'u ala annahu fiqa malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan abu jamra din amintaccen malami ne daga hadisin sa bai da matsala cikin malaman sa rawa an ibn abbas wa ibn umar wa anas ibn malik wa ghayrihim a cikin malaman sa a cikin sahabbai akwai sayyidina Abdullahi ibn abbas kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisi almajirin ibn abbas sannan almajirin ibn umar ne sannan kuma almajirin sayyiduna Anas ibn Malik ne sannan kuma yayi riwaya daga wasu daga cikin sahabbai bayan waɗannan guda uku sannan shi kuma daga cikin almajiransa akwai al Abu Awana da al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj da kuma ɗansa Alqamah ibn Nasr duk waɗannan almajiransa ya rasu a shekara ta 138 shekarar da ya rasu kenan shekara ta 138 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallam shine ya goyito mana wannan hadisi yace sa'altu ibn abbas na tambayi sayyiduna abdullahi ibn abbas anil mut'ati a game da hajjin tamattu abu guda biyu ana ce musu mut'a akwai mut'atun nikah akwai kuma mut'atul hajji mut'atun nikahi shine auren mutu'a wanda musulunci ya halasta shi farko sai ya haramta shi sannan ya sake halasta shi sannan ya haramta shi a mataki na hudu amma in shi a har yanzu a cikin addinin su akwai akwai wannan muta'a suna mutu'a me ake ce ma mutu'a mutu'atun nikahi abinda suke ce ma ake ce muta'atun nikahi shine an nikahu ila ajalin mutum ya auri mace da niyyar ga wata kaza za su yi ko shekara kaza misali ɗalibi ne na jami'a ya tafi wani gari karatu a jami'a sai ya haɗu da wata shikenan sai ya ce to shikenan kwas ɗinsa shekaru hudu zai yi ko shekaru biyar sau daga su zo a ɗaura musu aure a ranar da ya gama karatu to shikenan auren su ya warware kuma duk ya'yan da ta haifa shi ba ruwan shi da su zai yi gaba ya kyale ta da su kamar tu'i ke mutu'a kenan ta aure musulunci a farkon zuwansa ya tarar da larabawa suna yi sai ya halarta ya ce to a ci gaba da yi musulunci bai haramta ba a farko ya ce a ci gaba da yi ana nan an dan wani lokaci sai musulunci ya haramta sannan idan aka tafi yaƙi sahabbai sukan buƙaci matansu kuma matansu na gida sai manzo Allah ta sama ya sake halasta aka sake halasta ƙarshe sai aka haramta shi a shekara ta bakwai bayan hijira aka haramta mutu'a kuma cikin waɗanda suka ruwaito hadisin haramta mutu'a akwai sayyidina Ali akwai sayyidina Ali amma yana daya daga cikin abubuwan da 'yan shi'a suke rudar waɗanda ba su da tarbiyya dama shi yana ganin musulunci ya takura masa in ya ce zai bi ahalus sunna ahalus sunna zafi gare su bini bini su ce abu haram ne to can sai gashi sai a ce masa ya auren mutu'a ba komai duk wanda ya ganta yau sai ya zo kawai sai su kulla ya ba ta naira dubu biyu shi kenan sati biyu duk abin da ya biyo baya ba a shi to musulunci ya haramta auren mutu'a har abada sannan akwai mut'atul hajj mut'atul hajj ita ce waɗanda muka yi waɗannan faɗi ma'anonin guda hudu amma ma'ana wacce tafi ita ce ma'anar farko mutum ya zo ya yi aikin umara aikin umara ba yi da wahala lokaci ɗaya ake yin sa ina jiran nan mana mana mutum zai zo daga miƙati mun yi mawaƙi guda biyar a baya mutanen mutanen da suka fito daga yankin nan namu da afirka gabaki daya da wasu garuruwa daga cin kasashen larabawa suna miƙatin su a juhufa yanzu ruwa ya cinye wajen ana yin miƙatin ne a rabir sannan mutanen madina suna da zulhulaifa sannan mutanen iraq suna da zatu sannan mutanen yaman suna da yalamlam sannan kuma sai kuma sai mutane na ambace su duka nake da ku. to su ne waɗannan a wannan wajen sai mutum ya ce labbaik Allahumma umratan idan aka taho ya zo ɗakin Ka'aba ya shiga ɗakin Ka'aba sai ya sa Ka'aba a hagunsa in ya sa Ka'aba a hagunsa sai ya sumbanci alhajrul aswad in ya samu dama kamar yadda aka lissafa har dai matakin da zai yi nuni daga nan sai ya fara dawafi matakin uku zai yi su a guje in namiji ne kuma ya bude kwaiduwarsa sannan bayan ya gama sauran guda hudun su kuma zai yi su da tafiya ya yi dawafi ce daga nan sai ya guggusa kusa da maqamu ibrahim in ya samu dama sai ya raka'a biyu wannan na raka'o'i guda biyun ana ce musu raka'atat tawa in bai samu dama kusa da maqamu ibrahim bai yi su inda ya samu dama a cikin masallacin ka'aba daga nan sai ya wuce ya sha ruwan zamzam in ya sha ruwan zamzam daga nan sai ya wuce ya je safa ya je safa ya hau ya yi addu'a ya wuce ya tafi marwa har su bakwai ya fara da safa ya kare a marwa daga nan sai ya zo ya aski ko ya sai ya gama umara ke to yin tamattu'i zai yi daga nan kawai sai ya zo ya cire haraminsa da abubuwan da da mai aikin hajji baya yi sai ya ci gaba da kayansa ba zai sake sa haraminsa ba sai ranar takwas ga wata ranar da za a fara aikin hajji to mutumin da ya wannan shine ya yi tamattu mun gane ai to shine ibnu abbas yake abin nan abu zamra nasr bin imran az-zibai yake cewa sa'altu ibn abbas an al-mut'a na tambayi sayyidina abdullah ibn abbas game da aikin hajjin tamattu'i shine mut'ana fa amarani biha sai sayyidina abdullah ibn abbas ya bani umarni yace in je in yi aikin hajjin tamattu'i na tambayi الهدي سنة نتنبي سيدنا to idan na gama ya zan yi game da hadaya? faƙala sai ce fihi da idan ka gama abin da za ka yi ka yanka raƙumi shi ne da zu ka yanka raƙumi ranar goma ga wata sai ka yanka raƙumi wato ranar sallah dama alhazai suna hadaya waɗanda kuma ba alhazai ba su kuma suna ne suna uzhiyya suna layya mun gane au baqaratun ko kuma ka yanka sa in kana da wadata ka yanka raƙumi saboda a wannan lokacin ana buƙatar yawan nama in ka ga naman ana tattara shi ne a kai ƙasashen musulmai da suke cikin wahala irin ƙasar somaliya ba ma ƙasashen musulmi ba har waɗanda ba na musulmi ba waɗanda suke cikin wahala akan je a kai musu wannan naman in aka gyara shi sai a sa shi a kwantena kwantena ta ƙanƙara a tafi da shi a raba ma ƙasashen da suke cikin wahala hmm? aushatun ko kuma ka yanka tinkiya aw shirkun fi damin ko kuma ku haɗu ku bakwai sai ku yanka raƙumi ko kuma ku yanka ta mutumin da bai da dama sai ya yanka rago shi kaɗai ko ya yanka sa shi kaɗai kuma gashi ya tamattu'i to sai su haɗu su bakwai sai su yanka sa ko kuma su yanka raƙumi shine shirkun fi damin sai su yi tarayya a cikin abinda za su yanka wato wajen zidda jini sayyidina abdullahi ibn abbas ya bashi wannan fatawa qala sai ya ce wa kana nasun karihuha wasu daga cikin mutane ba sa son ayi aikin hajjin tamattu a cikin akwai sayyidina umar sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu shi yana ganin ba za a yi tamattu'i ba hujjarsa ita ce ya ce 'yan ƙauye ba za su iya bambanta tsakanin tamattu'i ba za su iya bambanta tsakanin umara da aikin hajji ba za su je su aikata wani abin da ba shi kenan ba so daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu a fikihun sai yake cewa kada wanda ya tamattu fanimtu abu jamra yace sai na kwanta bacci fara'aitu fil manami sai na gani a cikin mafarki na ka anna insanan yunadi kamar ga wani mutumi yana kira yana cewa hajjun mabrurun kai kai hajji kubutacce wa mut'atun mutaqabbalatun sannan aikin hajjin ka na tamattuyi Allah ya ansa kuma manzon sama dama ya ce الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إذا متن يكو بتتن أيتن حجي to tabbas sakamakonsa shine aljanna ba yi da wani sakamako sai aljanna manzon sama ya fassara alhajj al-mabrur din yace man hajja falam yaghfus wa lam yafsuq ada ka yawmi waladatu ummuhu duk mutumin da ya aikin hajji bai yi kwankwasa ba kwankwasa sune maganganun bata, maganganun da za su kai ga motsa sha'awa sune ake ce musu arrafat wa lam yafsuq sannan kuma bai yi fasikanci ba bai aikata duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba shine alfisku to mutumin da ya wannan aikin hajjin ada ka yaumi waladatu ummu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ai la zamba lahu ba yi da zunubi to wannan abu zama rahimahullah da ya tambayi ibnu abbasin game da hajjin tamattu ibnu abbasin ya bashi fatawa ya ce yayi sai ya je kwanta yayi mafarki da mafarki kamar wani ya zo ta kansa yana ce masa hajjin mabrurun wa mut'atun mutaqabbala kayi aikin hajji kubutacce kuma sannan ta tamattu'in da kai da umararka da aikin hajjin ka dukkanin Allah ya ansa فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته أبو جمرة رحمه الله تعالى سين زوجين ابن عباس سين باشي لاباري na fai aikin hajji ta matu'i bana kamar yadda ka bani fatawa kuma ga abin da na gani a cikin mafarki فقال سيشي الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يشي الله أكبر جرما يا تبتك ألا ألا شيني ما في جرما sunnatu abul qasim ka dace da sunnar baban alqasim baban alqasim shine annabi sallallahu alaihi wa sallam babban ɗansa kenan to wannan hadisin kenan a jahiliya laraba ba sa son ta ba su son yin umara aikin kun san na faɗa mana cewa tun kafin zuwan musulunci ana aikin hajji aikin hajji yana ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci ya zo ya gada tun kafin zuwansa ana yi amma aikin hajji ne mummuna shawa suna da wasu yunifom suna da wasu kaya da suke ba alhazan da suka zo ɗiban fari idan kai sa'a ka samu wannan kayan wai kaya ne da ba a taba saba ma Allah da su ba so da ka da su ake aikin hajji idan suka kare mutum bai da ba a samu waɗannan kayan ba to mutum sai dai zo yi tsirara ba zai zo ya aikin hajji da kayan da ya taba saba ma Allah da su ba so da ka sai aka raba mata sai su yi da daddare maza kuma sai su yi da rana maza sai su zo da rana suna dawafi zaddar ai yana ɗaya daga cikin abin da manzon sama ya bada ka'ida bayan an yi fatu makka ya ce wa Allah ya tsufa bil baiti ba'da al yawma daga yau ce yau ka a sake wani ya zo yana dawafi tsirara su kuma mata za su yi da daddare da daddaren nan za su zo suna yi tsirara dawafinsu abin da suke faɗi in suna zagaye al yawma يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله اليوم يبدو بعضه أو كله abin da suke zagaye suke faɗi kenan al-yawma yau ne yabdu ba'dahu aw kulluhu wani sashin al'aurata zai bayyana ko kuma ga ɗaya? daya kama bada minhu duk abin da ya bayyana aka gani fala uhilluhu ban halasta ma kowa ba haka ke dawaci aikin hajjin da suke kenan da to sai zama ita kanta umara ita ma ana yin ta balarabe a jahiliya ya tsana a ce a yi umara a watannin aikin hajji to sai gashi ko musulunci ya zo ya ce a yi tamattu a sheikh salim bin ilil hilali hafizahullahu ta'ala yake cewa kana al'arabu fil jahiliyyati larabawa sun kasance a jahiliya ya udduna al'umarata fi ashhuril hajji min afjari fujuri suna kirga yin umra a watannin aikin hajji watannin nan guda uku wato shawwal zulqa'ada da zulhijja suna gani yana daga cikin mafi girman zunubi a ce mutum ya zo ya yi umra a watannin aikin hajji a jahiliya haka suke gani wa yaqulun har suna da wani karin magana suke cewa idza afa al-athar wa bari ad-dabar wa insalakha safar حلت العمرة لمن haka suke faɗa suna cewa idan afa al idan gurabun watannin aikin hajji suka wuce wa bari dabar sannan kuma <clears throat> aka kubuta wansalaka safar sannan watan safar ya wuce hallatul umratu liman i'tamar to daga nan ya halatta duk wanda zai umara sai a wajen su a shawwal ba a yin umra ba a yin umara a zulqa'ada ba a yi a zulhijja sannan almuharram ma ba a yi sai watan safar in ya fita shi ma kaga sai a wani wata za a yi kenan sai a rabi'ul awwal sannan ya halatta mutum ya umara a jahiliya haka suke yi ba a yin umara a waɗannan watannin duk ba su yi to shine فأبطل هذه العقيدة بقوله تعالى في مصر فلما جاء الإسلام أبطل هذه العقيدة musulunci <coughs> عند مسلم شيء سيبات وانا عقيدة تاس الله تعالى ce faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj fama istaytara min al duk wanda ya so ya aikin umra tare da aikin hajji a matsayin tamattu'i to abinda ake bukata a gare shi fama istaytara min ya yanka da ya so a gare shi na hadaya sai Allah ta'ala ya ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila dhalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram wanda bai samu damar yin hadaya ba kuma gashi ya tamattu amma bai da ragon da zai yanka to me a kansa fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj sai ya azumin kwanaki guda uku a kwanakin aikin hajji wa sab'atin idza raja'tum sannan sai kuma kwanaki guda bakwai ya sake yin azumin su bayan an gama aikin hajji tilka asharatun kamila goma ta cika ke so daga mutumin da ya aikin hajji ta matu'i amma kuma bai da ragon da zai yanka ko bai da tinki yadda zai yanka sannan bai samu wanda za su haɗa gwiwa su sesa ko su sai raƙumi su yi hadaya da shi ba to abin da ke kansu shine sai ya yi mai sai ya azumi uku a cikin kwanakin aikin hajji sannan idan ya koma gida sai ya azumi bakwai har ya samu koma ke mun gane sallah ce zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid haram amma wannan hukuncin na cewa ya bari bakwai sai ya je garin su to ga wanda ya kasance ba dan maka bane shi in ko dan maka ne shi shikenan zai hada goman sa a lokaci ɗaya in ya ga dama mun gane to Allah ta'ala ya ɓata wannan aƙidar tasu aka halasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya nuna musu ma cewa abin ya halasta haka yayi yace musu dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyamah haka manzon sama ya musu yace kun ga yadda nayi umra ta shiga aikin hajji har abada har ranar tashin alkiyama to daga ba za a raba su ba mun gane da haka aikin hajjin da yafi shine aikin hajjin tamattu duk wanda Allah ya azurta shi da aikin hajji to ya je tamattu shine ce. a shekul albani yake cewa wa qad kanu fil jahiliyyati a jahiliya sun kasance ya rauna Annar umrata la juzu fi ashhuril hajji suna ganin umra bata halatta a yi ta ba a watannin aikin hajji wa hadha ar-ra'yu wannan ra'ayin na jahiliya wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad abtalahu bi'timarihi sallallahu alaihi wasallam thalatha marratin fi thalathi sanawati duk da manzala ta sama ya bata wannan aqidar ta jahiliya da kansa saboda ya nuna cewa ya halatta ai umara a watannin aikin hajji manzala ta sama sai da ya umara a watannin aikin hajji su uku fi salati sanawatin shekaru uku kulliha fi dhil qa'dati fi shahr dhil qa'da dukkanin su manzon yin su a watan dhil saboda ya nuna masa habbansa cewa wannan fa aqida ba ta cewa ba a umra aikin hajji bata ta sama sai ya zo da kansa ya yayi umra a watan zulhijja dan ya nuna musu wannan aƙidar ta lalace fa ba musulunci ya shafe ta bata. ta fa hada wa in kafiyan duk da cewa manzon sama ya umaran nan su uku a watan zulqa'ada watan zulqa'ada kuma yana cikin watannin aikin hajji ya isa a ce wannan ya isa fi ibtali da bid'atil jahiliyya a ce ya bata wannan bid'at ta jahiliya. fa innahu la yaqfi wallahu a'lam malam albani yake cewa wannan bai isa ba li idadin nufusi domin raya zukata a tarbiyyanci zukata لتقبل الحكم الجديد su karbi sabon hukunci sabon abin shi yasa sahabbai da manzon sama ya ce musu haka cewa su yi umara idan suka yi umara su wawware aikin hajjinsu su ci gaba su wawware haraminsu su ci gaba da harkokinsu sahabbai suka ce anan tsaliku ila minan wa zakaru ahadina ya katsuru yanzu ya ma'aikin Allah za mu tashi mu tafi minaran ran takwas ga wata alhali al'aura ɗayan mu bata gama ɗigar da maniyin saduwar da matan mu da muka yi ba abin ya zama musu babba saboda a jahiliya suna ganin babban zunubi ne amma manzon sama ya zo ya ce tilka jahiliyatun kad afsadaha wa afsalaha al-islam wannan jahiliya ce musulunci ya baka ta ba kuma sauran jahiliya to duk da haka فلذلك مهد له صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة tashin farko bayan manzalin sa salama ku duba fa su ake a bata waccan aƙida aƙida cewa ba a umara a watannin aikin hajji tashin farko manzan sama sai ya bi salo na farko salon farko shine manzan sama da kansa sai ya je umara har su uku kuma duka a watannin aikin hajji matashin farko ke mataki na biyu sai manzo Allah sallallahu sai ya zo sai ya ba su zaɓi. cewa wanda ya ga dama ya yi tamattu ya ifradi ke aikin hajji kawai wanda kuma ya ga dama ya yi tamattu ma'a bayani ma huwa al-afdalu lahum manzon sama kuma ya nuna musu cewa amma wanda ya tamattu in yafi kun ga yadda ake tarbiyyar mutane idan ran mutane ya saba da wani abu suka saba da wani abu ba lokaci ɗaya kake cewa su bari ba wannan usulubi ne da musulunci yake karantar da mu masu da'awa dole ne mu kula da wannan lokacin da mutum ya saba da wani abu ba tashin farko za ka ce masa kawai ya bari ba wai wani ne ya zo wata mata ta musulunta na ji na taɓa ku wannan labarin ta zo ta musulunta bayan ta musulunta sai ce mata to ta karɓi kalmar shahada sai ce to yanzu abin da za a yi ta je ta samo baƙin hijab da bakar safa da bakin niqabi su za ta rika sawa ta ce to sai ta dawo har yau ba ta dawo ba musulunci yana da ka'ida ta sunnatu tadarruj idan kana ma mutum tarbiyya ya saba da wani abu yanzu mutum ɗan gayu misali wanda ya saba ya zazzalo wandansa kawai zanzalo wadansa ta baya me ake ce mishi as ko to shi mutum ya saba yin wannan shi kenan tashin farko sai ka ce masa habawa ne sai annabi sallallahu ma ya hana ya hana ya hana wando ya wuce idan sawu kaga jin ka kawai fi labarin kawai kace masa amma tashin farko sai ka haraba shi da wannan ɗabi'a ka nuna masa ƙazantarka Asa ba ɗabi'an mutanen arziki ba ce ɗabi'a ce ta mutanen da suke kazanta a ƙasashen turawa asali ɗabi'a ce ta 'yan luwaɗi su suke yin wannan kai kuma ka zo ka yi abin da za a zarge ka harar faman da za ka yi da shi shine ya samu ya rike ya mai da wandan shi wajen ka'ida to ana bin shi a hankali ana bin shi a hankali wata randa da kan shi kila sai dan gala wanda ya zama irin naka kai ma ba rana ɗaya kaɗan gale ba to ne manzala su zama haka yake masa habbansa tarbiyya sun saba aƙidar da suka taso a kanta ita ce ba a yin umara a watannin aikin hajji to tashin farko manzo sama sai ya nuna musu wannan fa aqida ba ta sai ya zo da kansa ya umara har su kuma dukkanin waɗannan umarorin da ya guda uku a watannin aikin hajji sannan aka zo sai ya ba su zaɓi ya ce to wanda ya ga dama ya ifradi wanda ya ga dama ya tabattu ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفتح الحج إلى العمرة Karshe manzo sama sai ya ce musu to duk wanda ya kasance bai zo da hadayarsa ba to ya ɓata umararsa bayan ya gama umara ya kwance haraminsa ya ci gaba da rayuwarsa kamar ba hajji ya zo yi ba sai ranar takwas ga wata sai ya fara aikin hajji saboda mazan sama ya bata waccan aqida daga baki da ku dubi matakin da aka bi mataki na farko sai shi ya fara yi da kansa mataki na biyu sai ya bada zaɓi in ka ga dama kai wancan in ka ga dama kai wannan karshe sai ya ce musu a'a duk wanda ya kasance ya bai zo da hadaya ba bai da hadaya bai zo da hadaya ba yana tunanin sai nan gaba zai siya to ya kwance umararsa bayan ya gama ya ci gaba da rayuwarsa kamar ba aikin hajji ya zo ba sai ranar takwas ga wata sannan ya fara aikin hajji to haka ake tarbiyyar mutane amma ranar da lokaci ɗaya kace mutane su kake sai sun canza sun zama abu ɗaya a lokaci ɗaya to sai ka kori mutane shi yasa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa da ayoyin da suka sauka na haramta shan giya ayar ƙarshe ta fara sauka to da mafi yawancin sahabbai ba za su shiga musulunci ba ya ayu alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون متى تنكر شيكي so daga musulunci kullum yana karantar da mu sunnatu tadarruj ka bi san abubuwa sannan sannan ba lokaci ɗaya zaka ce sai mutane sun canza sun zama mutane ba a lokaci ɗaya sai an yi tarbiyyar mun gane wannan to wannan ai hadisi darasin da yake karantar da mu na farko shine afdaliyatu hajji tamattu ala ghairihi aikin hajjin tamattu yafi kowane aikin hajji kamar yadda za mu gani a hadisan gaba insha Allah ta'ala in mun zo sannan hadisin yana karantar da mu cewa mafarki idan ya tabbatar da wani abu na shari'ar musulunci ana karɓarsa wannan ka'ida ce da muka sha faɗinta cewa asali mafarki ba a kafa doka da shi amma idan mutum ya mafarki a cikin mafarkinsa ya aka nuna masa wani abu da dama akwai shi addini to sai a ce bishara ce bishara ce ta tabbatar masa akan daidai yake amma yanzu mutum misali sai ya mafarki ya ce gashi an bashi wani sabon abu wannan kawai ya shaidan ne ya zo masa abghatu ahlamin ne in an masa sauki in ba a masa sauki ba sai a ce arru'u ya sayyi'atu ce mummunan mafarki yayi manzon sama ko ya ce a ruya salihatu min Allah wa ar su'u min ash-shaytan mafarki kyakkyawa daga Allah yake irin wannan mafarkin da Abu Zamra yayi to daga Allah yake bishara ce bishara ce ake nuna masa cewa wannan aikin hajji na tamattu'i da ya daidai ne babu kuskure a ciki kuma shi ya kamata a yi ba sabon abu aka ba shi mun gane wannan ka'ida ka'idan mafarkin ne ya kamata mu fahimce ta sosai mafarki baya cikin abubuwan da ake ɗauka su a kafa dokokin shari'ar musulunci da su amma za a iya yin mafarki mafarki ya tabbatar da wani abu wanda da dama akwai shi a cikin shari'a amma a zamanin manzo salama wani zai iya yin mafarki a kawo wani sabon abu na addini manzo sama yana da rai sai ya tabbatar da wannan abin cewa daidai ne ina jin za ku tuno da kiran sallah ai ta hanyar mafarki aka samu kiran sallah ko Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih radiyallahu ta'ala anhu shi mafarki ne mafarki aka karantar da shi lafuzzan kiran sallah a cikin mafarki ya zo ya karan ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace shi ma ya irin wannan mafarkin manzo ne ce me yasa baka faɗa mini ba sai ce na ga abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih ya riga na faɗi ne shi yasa ban faɗa ba manzon sama ya tabbatar da waɗannan kalmomin na kiran sallah sai ya ce allimha bilalan fa innahu anda sautan minka je ka kirantar da bilal bilal ya fi ka murya kun ga ana mafarki kenan a zamanin manzon sama manzon sama ya tabbatar ko kuma ya ce ba haka bane amma bayan manzo Allah sama ya rasu wanda shi ake ma wahayi to duk mafarkin da mutum zai yi kada a bashi wani sabon abu ina sha buga mana misali rikicin da ake yi da masu bin ɗariƙar tijjaniya akan salatul fatih babban rikicin shi ne rikici na tabbatar salata da misali sun ce larabcinsu ne kawai suka hada larabcinsu ne suka hada suka ma'annabi salati to shi nan ba wani ba wata matsala iyaka sai a dawo mataki na biyu sai a kalli larabcin larabci ne na daidai ma'anoninsa suna da kyau idan ma'anoninsa suna da kyau shikenan babu laifi za ka iya yi to amma sai aka ce a'a an saukar da shi fi warqatin min nur a cikin wata takarda ta haske to kaga kenan wahayi bai yanke ba kenan za a ci gaba da yin wahayi abinda malam abubakar gumi ya faɗi kenan a cikin aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a To daga ba wani wanda zai zo ya mafarkin an bashi wani sabon abu a musulunci bayan manzo Allah sama ya rasu domin mai tabbatarwan baya amma da manzo Allah sama yana da rai yayi mafarki ya ce gashi an bashi wani abu to manzo Allah sama sai ya tabbatar da wannan abun ko kuma ya kore shi amma bayan manzo sama bai da rai shi ce to kun ganin Abu Jamra mafarki ya yi yayi aikin hajjin tamattu'i kuma an zo an tabbatar masa da aikin hajjin tamattu'i dama akwai aikin hajjin tamattu'i ko babu akwai shi aya ta ce ayi hadisi ya ce ayi to dan yayi mafarki kuma ana kara tabbatar masa ne cewa abin da ya din nan akan daidai yake ba kuskure yayi ba to yin wannan mafarkin ana karɓar mun gane yanzu misali da za ka yi mafarki da za ka yi mafarki a ce a ce ga kakana da gemu ko misali an yi setin yan aljanna sai ka gansu duk suna da gemu sannan a gefe guda ban ce ba fa ka ga setin kuma wasu sai a ce duk ba su da gemu su kuma to sai a ce maka to wannan bishara ce ta cewa barin gemu sunna kaga dama umarni da cewa a bar gemu ya tabbata a cin addini ko misali nake bugawa ko kuma misali kai mafarki cewa gashi ana ta ba da lada ga masu yin kiyamun laili dama akwai kiyamun laili a cikin musulunci ko kagin to irin wannan za a ansa shine irin mafarkin da abu nasr kai abu jamra nasr ibn imran rahimahullahu ta'ala yi bayan sayyidina abdullah ibn abbas ya bashi fatawar cewa ya aikin hajjin tabattu'i kuma yayi wannan ma fiqh ne da aka fitar a cikin wannan hadisin sannan hadisin yana karantar da mu anna alaman man tamatta'a duk mutumin da ya aikin hajjin tamattu'i to akwai hadaya a kansa idan bai samu damar yin tamattu'i bai samu damar yin hadaya ba to fa alaihi sawmu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi idan bai samu damar yanka ba yanka abin da zai yanka to shikenan sai yayi azumi uku sannan kuma wasu bakwai sun cika goma ke sannan kuma hadisin ya karantar da mu jawazu sharikati fi damin ya halatta a haɗu a yi haɗin gwiwa wajen yanka a hadaya ku haɗu ku bakwai sai ku kera ku. amma an ka haɗu da 'yan wala wala ta taru kuma shi ke to da kayan mutum ya je aikin ya je hukumar da ake biyan kuɗi ya biya mutanenmu suna kuka wai da tsada sai ta tare sai su su ce maka ga hukuma can ta ce to kowa ya bada ɗari uku uku riyal ɗari uku misali sai ta tare sai su su ce za su yi muku hadaya a dubu a ɗari biyu riyal ɗari biyu to ka san nan Najeriya da neman sauki shikenan sai ya ɗauki ɗari biyun nan ya ba ta tare shikenan ko ya san tikarin ko bai san su ba a zuwa mushi kullum jama'a jamal ko an yi ko ba a yi ba shi dai ya ba da kuɗin shi to daga mutum ya je inda hukuma ta ware ta ce a nan ake biya in ma son samu ne ka sani za ka iya biya tun a najeriya hukumomin alhazai na jihohi suna ansan kuɗin mutane kuma a ba mutum rasit shi kenan sai a masa hadayar mun gane domin ka ce da kanka za ka je ka sai ragon wahala za ka sha na farko a ina za ka ga ragon kila ma sabon alhaji ne kai baka san ko ina ba ma kila ma ranar yankan ka bata domin rana yankan na ya bacewa ake yi sai mutum ya wuni yana zagaye sai ya kai can ya dawo ya zata ya dawo he masu sai ya makuwa sai ya sake komawa ya ɗauko hanya sai yana ganin ya kamo hanyar he masu sai ya sake ɓace haka ake sai ya mumin iri ɗaya ne Ku haka ka bada a maka yafi mun gane sannan hadisin yana karantar da mu sunnatu tadarruj fi taghyirin na idan kana son ka canza mutane to sai ka bi su a hankali ba rana ɗaya za ka zo ka ce musu canzau sai su canza ba sai ka bi su a hankali tarbiyyar mutane ake musamman mutumin da ya girma akan wani abu tarbiyyar babba ta fita yaro wahala amma mafi yawancin masu karantarwa sun fi da karantar da manya tarbiyyar yaro ta fi sauƙi fiye da tarbiyyar babba kaga yaro ya kai shekara goma shan nan tineja sai Allah tineja yanzu su yara jiya na gansu na kira sai na kira ɗaya daga cinsu, sai na ce jiya ya kira yan uwan shi guda biyu sai suka gudu ban san abin da zan musu ba kawai tunaninsu zan musu nasiha saboda sun san abin da suka yi ba daidai ba ne sai suka gudu ta gina kyauta zan musu sani ba to da sun riga sun tasa sun girma suna ganin tsawon ku ɗaya ya fi wahalar tarbiyya irin wannan an fi shan wahala wajen tarbiyyar su sabanin dan mutsulin yaro duk abin da ka koya masa shi zai taso a kansa ai ne malam mai risala Allah ya gafarta masa yake cewa fa inna khairal qulubi mafi alkhairin zukata su ne zukatan da lam yasbiq ilaiha sharr zukatan da sharri bai riga ya gabace su bai shiga ciki ba duk abin da kake so sai ka zuba kaman shafaffen allo ne sai abin da ka ga dama ka rubuta amma zuciyar da an riga an yi shi rubutun an goge an kuma an goge sannan wani rubutun da wani ya tashi kun san yin wannan magnetic board din yana da maka shi ta daban ko to sai wani ya je ɗauko permanent maka sai ya rubutu a kai kaga gogewa na da wahala sai an ɗibo ruwa kila da sabulu an haɗa sannan za a iya gogewa to haka zuciyar babba take to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kana maganan masu tarbiyya a duniya ka kabda Allah yayi to manzon sama za ka fara kawo khairu mu'allimin kenan khairu mu'allimin manzo Allah sallama sahabban annabi sallama kafin zuwan manzo sama suna cikin munanan hali sayyidina Ja'far ibn Abi Talib haka yake bada labari a gaban annajashi ce mu mutane ne na akulul harama ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونأكل الربا yana faɗin siffofinsu ya ce amma sai Allah ya kama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarbiyyar mu sai ga mu mun zama mutanen kirki duk waɗannan abubuwan mun basu sallallahu alaihi wa sallam da wanda yake tunanin wai zai bata manzon Allah ta sama waye ya zane mahaukaci ne Hauka yake yi ya nafiha aljabal alali li yuhina ashfiq ala ar-ra's la tashfiq ala aljabal bature saboda kiyayya sai ce wai zai zana manzo Allah sallallahu alaihi wai katun hmm. dutse babba za ka zo ka ce sai ka fasa shi da kanka ka ji tausayin kanka kar ka tausaya ma dutse mun sama ya wuce ya wuce matsayin ka ce a ce za a muzanta shi Allah da kansa ya ce ma inna kafainaka almustahzi'i inna kafainaka almustahzi'i Allah ya ce mun karban maka mun wadatar da kai mun kare maka daga dukkan waɗanda za su yi izgilanci game da Allah kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi abin da yake karantar da mu kenan insha Allah ta'ala in mun zo sai mu shiga hadisi na gaba shi ma yana da alaka da wannan bayani ne akan tamattu'i na aikin hajji shikenan sai mu ga abin da Allah subhanahu wataala zai yi da mu Allah madaukakin ya ƙara fahimtar da mu addinin mu Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu ana ƙara tunasar da mutane cewa waɗanda suka san ba su karɓi katin su ba su je tsoron kwanaki biyu akwai gobe asabar akwai jibi lahadi mutane su je su karɓi katinsu kuma a rahoton da muka sama waɗanda mafi yawanci ba su ansa ba mata ne so daga idan ka san ƙanwarka ko yarka ko mahaifiyarka ko innarka ko gwaggwarka ko kakarka ba ta karɓi nata ba to ka je ka karɓo mata a wuraren da aka tanada cewa a je a amsu tabda'u al-intikhabat min at-tasjilat zabe na farawa ne daga rijista kada mi wasa da waɗannan katuttuka Allah ya taimake mu ai kusa cin ya kare ai haka ce an kara sati daya an aka ƙara sati da ya ranar zabe ke, sauran kwana biyu ran lahadi kwanakin za su ƙare so da ka mutane su je su ansa ran lahadi ba a ƙara ko kwana ɗaya ba in dai ba da yamman na aka ƙara ba kuma ban tsammanin a kalci za a ƙara so da ka ba magana ƙara rana mutane su je kasi sakaci kasi wasa kuma duk wanda bai da kaki sabo sun tabbatar da ba zai zaɓe ba duk wanda ba yi da wannan permanent card to ba zai yi ba jiya haka suka tabbatar a taron da aka yi na kasa. to da ka mutanen mu mu daina sakaci da abubuwa sai an sha mu masalla kuma mu zo muna kuka ni iyaka abin da za mu iya yi bai kamata mai sakaci ba matakin farko kenan abin da za mu iya yi kuma nasara ga ta muna ta ganin alamominta to bai kamata a ce kuma a yi sakaci ba mun gane na wa alaikum salam guda na wanda ya yi tamattu'i bai da hadaya ba na in an ce kwanakin aikin hajji ana nufin a watan zulhijja ai ka san watannin aikin hajji watanni uku ne mun sha ambatan su akwai shawwal akwai zulqa'ada akwai zulhijja to in an ce fil hajji ana nufin har karshen wata ke malamai sun yi sabani shin mutum zai iya farawa daga ayyamu tashriqi ranar sha ɗaya sha biyu sha uku shin ana azuminsu. malamai suna da maganganu guda biyu suka ce mutum zai iya wasu kuma suka ce ba zai iya ba saboda manzon sun ya ce ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ranakun shanya nama ranaku ne na ci da sha da kuma ambatan Allah kuzi suna ganin ba za a yi azumi a waɗannan kwanakin ba wasu ko suna ganin inda ya hadaya ce ta kama mutum bai samu damar yi ba kuma an ce fil hajji wa saba wa siyamu salasati ayyamin ya azumin kwanaki uku fil hajji a aikin hajji wa sab'atin idza raja'tum sannan bakwai idan ya dawo wasu suke ganin babu laifi mutum zai iya ya fara zai iya fara a waɗannan kwanakin da ake da su mun gane ai to ka fahimta in an ce ayyamul hajji duk wadda har zuwa ai yanzu misali da mutum bai yi tawaful ifada ba yana da damar yi har zuwa watan zulhijja tawaful ifada tawafin da ake yi na ranar sallah na'am an ah, hadaya ɗaya ce ai ya ɗaya zai yi wacce da wacce a ah, umra ai ba a mata hadaya ai na sai da lissafa yadda ake yi a umara abubuwa nawa ne rukunnanta guda biyu ne sai wajibinta kuma guda biyu wajibinta shine ihrami a miƙati sannan kuma sai me sai aski waɗannan su ne wajiban umara sai rukunnan umara su kuma shine as-sa'yu bayna safa wal marwa da kuma at-tawaf sadaka ita ba ta da wahala ai lokaci ne mutum zai zo yi za ka iya gama umara a cikin awa ɗaya in kai sa'a yi misali ka zo ba kowa duk ba kowa a masallaci kai fanka na ji mutum zai iya gama dawa a cikin minti talatin ko kasa ma da haka ya wuce ya je ya sa'ayi su ne manyan aikin umara guda biyu ka ba a ma umara hadaya abin da ake yin hadaya shine aikin hajji hmm. na wannan me yake cewa malam mutum ne yana sallah bayan ya sallame ko da yake dubawa inda ya zauna shi ya gana najasa kuma yana tsammanin tana wurin ya yi sallah to ya matsayin sallarsa sallarsa ta yi amma a malikiya suka ce a fil waqti inda lokaci ya rama amma dai Sallasa ta yi assalamu alaikum malam don Allah ina so ka yi mana bayani akan azumin nan wanda aka ce a yi idan ba a samu yin aure ba bashin za a yi kullum kullum ne ko sati-sati wai za a yi kullum kullum ne kuku sati sati a'a ai azumi dai aka ce ai shi azumin an faɗi fa'idarsa fa'idarsa shine fa innahu lahu wija'un fa innahu lahu wija'un zai zama mutum dandaka kamar mutum ya yi makansa dandaka mutumin da ya lizumci yin azumi to sha'awarsa za ta yi ƙasa zai shagalta in mutum yana azumi amma fa azumi na zuci ba azumi na zuci da kuma na baki domin mutum ya azumin baki kawai bai na zuci ba kuma shi kenan yanzu ana azumi sai wani ya yana maka tambaya cewa yana azumi ya je wasa da al'aurata ya fitar da maniyi me hukuncin shi kaga wannan dama ba azumi yake ba babu yadda za a yi mutum na azumin zuci irin wanda shari'ar musulunci ta ce a yi har ya tsinci kansa a cikin wannan musiba so daga azumin zuci shine ake magana a kansa mutum ya yi azumi daga zuciyarsa bakinsa da al'aurarsa amma idan mutum ya tsaya azumin baki kawai to shi ce sannan azumin nan ba a sa ka'ida ba idan mutum ya ga zai iya talatatu ayyamin min kulli shaharin ne kowane wata ya azumi uku yayi in ya ga zai iya azumin litinin da alhamis ne yayi ya azumin litinin ya azumi alhamis kaga duk sati yana da azumi biyu duk wata zai yi azumi takwas ko ko ba takwas bane ya wuce takwas ko ya wuce takwas ba sati bi, sati uku a sati sati sati hmm, takwas zai sannan in ya ga kuma siyamu dawu da zai yi ya sumu man wa yau man akhar yau ya azumi gobe ya huta shi ma yayi duk ba ba ba ba ya danganta da ba sa masa kaidi ba ya danganta da yadda yake ganin zai makansa tarbiyya shine azumin da ake ina ƙara nanatawa azumin zuci ya zama dan Allah mutum yake azumin a zuciyarsa tunaninsa azumin ya karya masa sha'awarsa ya daina sha'awar da har zai zo yana tunani ba zai zo masa ba na sha'awa shi wannan shine shine maganin da manzo Allah ta sama ya bada a game da mutumin da bai samu damar yin aure ba kuma yana da sha'awa mun gane to ban gane tambayar da aka yi ban gane tambayar ba na dai ga ƙarshe an ce kuma bai balaga ba menene hukuncin wanda bai yi sallah kwara biyar ɗin nan amma shi musulmi ne kuma bai balaga ba mun gane tambayar ba in wanda ya rubuta ya ji sai ya sake rubuta tambayar sai a gane abin da ake nufi wallahu alam shi kenan ko na'am an ce kuma bai balaga ba yanzu aka ba da amsa inda bai balaga ba ana tambayar hukuncin shi sai dai in kisan kai yayi ko sai a tambaya a ce ya za a yi wani iyazu billah kisan kai idan wanda bai balaga bai kisan kai ya za a yi ko sai a ce a kilasta za su biya diya ko wato danginsa a asibai za su haɗu su biya diya Na'am. ko kai ka rubuta Ai. al-ayyamul bir na'am shi ke ya ci riba biyu mana kun ji tambayar sa mutum ne yana azumin al'ayyamul biyu al'ayyamul biyu su ne waɗannan kwanakin sha uku sha hudu sha biyar ko su ne kwanakin hasken wata mutum manzan sama ya faɗi su ko to sai mutum ya zama yana yin su sai kuma suka faɗo ɗaya daga ci akwai litinin ko kuma akwai alhamis wai ya je yi shi ke na riba biyu ga alhamis kuma ga al'ayyamul biyu sai Allah ta'ala ya ninka masa lada gwagwajen niyyarsa akwai ka'ida ta fikihu ka'ida fiqhiyya irin wannan abubuwa guda biyu su zo su haɗin ma mutum a lokaci ɗaya to shine niyya ɗaya da ayyuka mabambanta ko kuma ayyuka mabambanta da niyya ɗaya a lokaci ɗaya mun gane kamar misali mutumin da ya wayi gari ranar juma'a yana da janaba kuma zai zo masallaci ranar juma'a wanka nawa zai yi wanka dai zai yi sai wankan juma'a wankan janaba kuma wankan juma'a mun gane da ranar arafat za ta kama ranar litinin ko ranar alhamis riba biyu sai mutum ya niyya ga azumin litinin ga azumin arafat ya samu lada mun gane ai kamar yadda manzon Allah ta sama ya faɗi ne a hadisi sahihi ya faɗi garaɓatar yin azumi a lokacin sanyi da lokacin zafi manzon sama ya faɗi falalar yin azumi ana zafi mutumin da ya azumi ana zafi to Allah subhanahu ta'ala zai ninka masa lada aka tambayi manzon sama to kuma idan azumin ya zo lokacin sanyi fa sai manzon su mai ce wannan gara ce daga ubangijin kaga idan aka yi azumi lokacin sanyi an samu gara bata sauki kuma za a ba mutum cikakkiyar ladarsa idan kuma ana zafi sai a ninka masa lada daga azumi a lokacin zafi ya fi falala fiye da azumi lokacin da ake sanyi domin an fi tsammanin wahala ta kishi da gajiya ko da kosawa a sha ruwa a lokacin da ake zafi fiye da lokacin da ake sanyi to ka duk waɗannan jaraba so ne da shari'ar musuluncin mu ta tanada ka lada biyu mutum yake da shi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين alaikum wa ورحمه wa وبركاته